su dai waɗannan 'yan aware na ambazoniya wanda akasarin su ke kudancin ƙasar kamaru na kofa fitakar kafa ƙasar su ne batun da ya kai su fito na fito da kuma yakin sarika noki da mahukuntan ƙasar wanda a wasu lokutan akan ma samu asarar rayuka kuma kamar yadda ma mazauna yankunan kan iyaka suka tabbatar akan samu bullarsu a wasu yankuna na jihar Taraba da ke makwabtaka da kasar Kamaru. To sai dai kuma a wani mataki na ganin an sa ido game da kurarar waɗannan 'yan aware da kuma batutuwan tsaro ya sa gwamnatin jihar Taraban kiran wani taron sirri na jami'an tsaro da sarakunan jihar musamman sarakunan da suka fito daga yankunan da ke kan iyaka taron da mataimakin gwamnan jihar Haruna Manu ya jagoranta. The Amazonian they are coming to through the water they are boundary with uh, with Cameroon. So uh, we have noted that and um, we are going to seek the assistance of the federal government to see how we can tackle that. Dole a tashi tsaye game da batun shigowar 'yan awari na ambazoniya suna shigowa ne ta ruwa da kuma barauniyar hanya don haka muke kira ga gwamnatin tarayya da ta ɗau mataki wajen jibge sojojin ruwa da sauran jami'an tsaro da kuma ke karin haske mataimakin gwamna ya ce baya ga batun 'yan awarin abazoniya hakanan kuma taron ya taɓa batutuwan da suka shafi rikicin makiya da manoma da kuma batun sabbin masarautun da aka ƙirƙiro. Duk abin da za ka yi in mutane in ba yi maganar tsaro ba in mutum yana zaune ko kasuwanci ne ma yake yi mun ba da tabbacin cewa kadan babu tsaro ba zai iya yi ba in maganan gona ne in babu tsaro ba za ka iya yi ba mu a gwamnatance za mu ci gaba da iya ƙoƙarinmu mu ga cewa Maganar tsaro duk abin da yake kawo cikas da tsaro a ƙasar nan insha Allah Tun farko ma a jawabinsa, gwamnan jihar Taraba Aktadare Disan Isaku ya ce don ƙara inganta hakan tsaro, gwamnatin jihar za ta haɗa kai da sarakuna iyayen al'umma musamman a wannan lokaci da gwamnatin tarayya ke marawa shirin sintirin al'umma wato community policing baya inda gwamnan ya ce za su yi amfani da zaratan 'yan mashal domin kulliya ta biya kuɗin sabulu. Amma yanzu mun sami layisin shine mashal a sha'ar daidai ne da abin da ake cewa community policy so yanzu mun ya kamata su wanda na tura field tare da police commissioner ya kamata yanzu sun gama da recruitment so su community policing police zai training su su ma sha'ar namu dama cancan mun gama suna makan albashin su za mu tayar da su in mun samu waɗannan mutane biyun nan za su taimaka mana a wuraren da muna da matsala kafin ma polisi zo. Kwa kwanaki sai da ko jami'an tsaro ma suka sami nasarar cafke wasu 'yan awarin na ambazoniya bisa zargin cewa sun shigo najeriya ta yankin karamar hukumar sadauna domin sayan makamai to kowane irin faɗakarwa ake wa al'ummomin kan iyaka a yanzu honorable bashir muhammad bafe dan majalisar dokokin jihar taraba ne ya ko bai irin matakin da aka ɗauka a yankunan su na kan iyaka. An kama wasu samari 'yan mm. guda uku wanda suka zo Najeriya suka sayi makamai za su shigar da su kamaru. yanzu dai ana ta nan dai ana kaiwa da kawowa mm. don a tabbatar an hana su suna saya a nan don a a shutar da jama'a can mm. so daga can ma suna ƙetarowa su zo najeriya su yi barnan su gudu to ne gangami kuke na faɗakar da al'umman ku na kamar shigowa da mugan makamai da ƙwayoyi domin a sa ido wani gangami eh, ana faɗakarwa wato bashir muhammad babe da wani dan majalisar dokokin jihar taraba ibrahima abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a Najeriya.